likitan bai zo ba ne? Wala har yanzu bai zo ba. Kuma tana cikin hatsari. Matukar ya wuce minti talatin bai zo ba matsala. Minti talatin? Dan saki kira kira shi kira shi. Ina ka shiga cikin cin ɗazu ina ta kiranka baka hansa ba. akwai wata patient ɗana tana ta naƙuda tun ɗazu kuma abin ya yi was a halin yanzu ma tana deadline nan da minti talatin komai na iya faruwa don Allah ka hanzarta zuwa a mata agaji. Bannan. Hello? Haba, haba likita. Ya tinda ɗazu ana ta maka waya kana ta wasu kananan maganganu. Me yasa ba ku ɗauki rayuwar mutum eh, da mahimmanci ba? Ni ne mijin matar da bata da lafiya. an gaya maka rayuwarta tana cikin hatsari me haka sai wani excuses kake bayarwa da Allah malam kai kai ka shigo mana asibitin nan Me haka? saboda baka san darajar rai ba baka san darajar aure ba shi yasa sai lokacin da ka gida man zuwa zaka shigo mana asibiti to kan in ta mutu ka zauna a duniyar zalimai kai wayanda ba su ta daura ran mutane a matsayin komai ba uzuri yana da muhimmanci a zamantakewar rayuwa ka faɗa min maganganu san ranka amma ban ga laifinka ba ganin cewa yadda matarka take ciki kuma kana son abin da ke cikin matarka za ka iya yin komai domin ka cece su a rayuwa amma ka manta a lokacin ni da kuke nema na na rasa ɗana ya rasu lokacin da nasu ta kira na awaya kuma ina kan kabarinsa haka na ajiye komai domin na zo na ceci na ɗan ina son ɗana amma ga kuma mutuwa ta raba mu da shi ta zan bai ka rasa na kaɗan. a komai na san zafin zuciya ne bayan da baya saka dan adam ka dinga mutum uzuri a rayuwa saboda ba uzurin uzurinka ne kawai uzuri nima ma ina da uzuri a rayuwa likitan don Allah ka yi haƙuri maganganun da na gaya maka bayan kaina ba ha sai iya ganin ta? A'a, ɗaya haƙuri. Me yasa fito da ita? Na zo. Baka da zuwa ranka kai. Balarawa, ke matsala ta da ki ba jiya gajiya da aiki. Akwai marasa lafiya da yawa da suke bukatan kulawa ranka daɗi kuma da yake ka kwana biyu ba kana. balarawa. idan za ki fahimce ni za ki ga yanzu na dawo daga tafiya ya kamata ku dinga min uziri domin na gaji ba zai zama ina ka fito duba mara lafiya ina za ka je duba mara lafiya ya kamata ku fahimci cewa na gaji yi haƙurin ranka daidai amma a tunanina aikin da ka zaɓa kenan wani ki da kiyaye ramata kuma ki gaggawa fita daga cikin sabogi na idan ba haka ba zan miki dan banzan duka a cikin gidan nan sai dai duk abin da zai faru ya faru ke hakkin isa ki ce zaki min dan banzan duka ƙaryar ki ta sha ƙarya ba ki jin gaya miki ke ba ki ji ba je ta kamar ki alhaji ba to ba ki ji yanda yake son ki haka yake kaunata kuma duk wani abin da yake miki ni yana min shi na banza kai ma kin san maganar banza kike yi saboda manna mun manna shi ke akai kowa ya sani an gaji da ke a gidan ku kin kwanta iyayenki sun rasa yadda za su yi da ke aka dauke ki aka bashi ni kuwa kowa ya shaida soyayya ce ta haɗa da shi yana mugun na ina son shi muka yi aure aure na soyayya <laughs> sha sha sha kawai bari ki jan gaya miki ki tambayi alhajin wani irin hidima ne da ɗawainiya bai yi wa iyayena ya mun ya mun bani kaina bari ki ji tsabar ajina da na ja miki duk yan na aure shi gaya miki ba irin hidimar da bai yi a kaina ba ke ku dakata mun haka ha ah! ai maganin al'amari ne Me ke da ne ne ne fi sabi da. ba irin wulakanci da cin mutunci da bata mun ba ba irin baƙaƙen maganganun da bata gaya mun ba eh dan ta ganka shine za ta saka kuka wai ga ita ita ma kira ko kin ga Aisha ko ma menene ba da bukatar sa, yanda ta shi ki ma ki shi Alhaji shirin nan da kaga ta yi na munafurci ne na munafurci ne da makirci ba ga tana shuka na shugowa ta sa kuka ba makira sauran ki ya kuyi gidan kuka wai san da muke ga mata har kika saka cikin wannan kuka a ah, jamila ba na son kuka kenan ni da ni ta gaggaya miki har ta kuka Gaya mana, tambaye ki ba nake Can ba ta yi. Wai haƙuri kawai kake yi wai ba sona kake yi ba kawai da babu yadda za ka yi ne yasa kake so da yi ne. Sai Uban ce ta gaya miki haka? Ka ta nan ta ƙaryata mana. Wallahi ta ta karya? Ya ishe Ni na gaya miki haka. Ko ko a mun taɓa sa labule da ke muka sa kaya na gaya miki wata magana da ta shafi Jamila. Ni da ke mun taɓa haka? Ko ko a kina so ki mai da ni munafikin mata ne ko ko me ke ni? Alhaji. ba abin da na gaya mata ƙarya take amma ba komai Allah yana gani bari ba ka ji abin da ta ƙara jin wai bayan kuɗin cefane kana ba ta wasu kuɗi a ɓoye ta tambaye ni kana ba da na ce a'a kawai sai ta fashe min da dariya. To shi kenan na fahimci da kika dosa wato dai kina so ki mana burburin ko ki haɗan da matata to biki isa ba in so ki kashe mata aure sai da kashe naki jini ƙure kuwa a gaban ta dan can mutunci za ka ce wani sai dai ka saki ni alaji a gaban ta dan me lahi alaji ban faɗa ba ƙarya take dan me ba zan yi da abin da za ta gaya min ba wannan magana gaskiya ce babu wani eh, malama bari ga miki matukar ba za ki ba abin da na gaya miki ba to sai dai ki fot ki fice ka zauna in dai abin da za ki kenan a cikin gidan nan na yi gaya miki ya kuri ko mai marko yana da ƙarshe. Alhaji jini Kar ki samu dama, ku ji shi ka fi sabi yara a maza musu tsakani da Allah yarinyar nan amfanin ta a gidan nan yana da yawa eh, eh, a dinga kula ba da yin wannan ba da ba da Ni ban tambaye ki. Kin iya samun damar cin abincin jiya da dare ba? Me ba? To ai abincin ne ba kai. girki salam ba magana ɗanɗano. Ina ce ko ba za ka faɗa ba. An yi haka na ci abincin na alaji inda ka san ina cin dusa. Haka na ji. Da shi ba shi kike ba. Ke wai ko ki kike jikin can ne? Ke kin ci? Ni mai na ci kuma na ji daɗin sa. Yi na wani daɗi? Girki a cakuɗe a hausa ne a gigice. Ba ɗanɗano ci ba mai sukari ba shi ba mai gishiri ba. An kasa gane kansa. Ki ce da daɗi? Alhaji ba iya ba a koya mata ba ina tare ne. Ai Alhaji ka ja mata kunni. Gaskiya ba ka min adalci. Ni na gaji da wannan cin mutunci da kake min da wannan cin mutunci da wulakanci a gaban wannan kayan wallahi na gaji. Ke ba za a ga miki gaskiya ba a gaban ta? idan ban miki fada a gabanta ba a gaban wanki so miki fada dole a ga miki ninki gyara saboda wannan girki ya gigice ya hautsu ne ba wani lissafi ba kamar duk kayan dan nan ba su ga cikinsa ba dan ba za ga miki ba amma Alhaji gaskiya baka adalci sai ka rasa inda zaka ga mu gaskiya sai a gabanta wani da ke waye gaba da wani ni ne mijin ko ke ce mijin ne ko koya kai ne mijin amma kuma baka adalci dan haka ni na gaji ke sai duba sai duba ta mana ta tafi ina ma mace ta tafi ai wannan ma kana kiranta sai girman ka ya zube a alaji ai ba girman ka bane Abuwa mai love. Gaskiya ne kuma haka ne ba. Daɗi ne da ke kina sauran an karar da ni. Na ji daɗin haka. Kai kuma da ina da kai akwai saurin ganewa. A yi kwarai kuwa. Bai dole a gani aiki cikin iya bayan da za a fahimta da ni. ne da nake so da ke. Idan na dawo da yamma. Akwai dubu ki da zan da na kyauta. Ta ce Alhaji ya Allah ka sa kuɗi ne. kuɗin kika fi so? Eh, ina son kuɗin ma amma abin da kai niyan ma na tukwicin ma duk a haɗu ina bukata. <laughs> Almara tuwa na da buƙatar kariya. Ba ki da matsala da zaki same su ga baki da za a baki. A yanda ake jin daɗin zama da ke ba abin da ba za a iya miki. Kwantar da hankali. Ni yanzu ka faranta min rai gaba ɗaya daɗi nake ji yau ɗin nan ka gaya min duk abin da ranka yake so in dafa maka shi. Jamila. ba wani abu da zaki sarrafa shi ba tare da ya samu sulale a cikin cikin nan ba hmm. ba ki da matsala ki komai ana da bukatar sa eh. gaskiya da je ka ci abinci ba daɗi yau zan maka ne wani mutum ne ba da ita ta bazace a ni ta tafi ma karki da kar ki karki da kama gaban ki yarinya za ki sha kariya eh, ba ki da ai ni fa na iya miki ban ga wani abu da bai a ce zai zo daga gare ki ba ba tare da na gare ki Ke, kan ki kuskura shi fita daga gidan nan ba da izinin ba. Ai dama ba da izinin ka zan fita ba. Biki ja mana nace bane? Na ji, amma kuma ba lallai ya ɗauka ba, Dan ka san ɗaukar bai zama dole ba. Wanda, matuƙar kika taka kafar kika fita kika bar gidan nan, to ba da yauna ba. To ai dama ba da yawo ka zan fita ba. ko an gaya ma da ka zan fita ko kana ce kai kaɗai kake da gida ni ma kamar yadda kake da gida ina da gidanmu kaga idan na je can ba za a kyare ni ko a kyamace ni ko kuma a ci mutunci na ko ba kai kaɗai kake da gida tafiya zan yi ai da ba ko ba da ka zan fita ba Alhaji, ne kake wani daga hankalinka don wannan ta tafi? Dan Allah dan Allah ka kwantar da hankalinka ka bar ta ta tafi. Kai ma ka huta. Kullun ciwon kai fa take ta saka ba. ba na so ne ta je gidansu ta gaya mahaifiyarta ta karya da gaskiya ta cakuɗa ta mai jini. Wani irin ta cakuɗa karya da gaskiya ta gaya ma mahaifiyarta? Wato idan ta cakuɗa gaskiya da ƙarya ta gaya ma mahaifiyarta mahaifiyarka ta gaya ma ai mahaifiyarka kaɗai za ka ji tsoron aje a gaya ma. Ko ba haka ba ne? Kin ga fa haka ne fa. Ai daɗi na da kai alaji sauran fahimta. <laughs> Shi zan ki sanki saboda kina ƙoƙarin saita ni ki dawo da muke so ta nemi gidan ni kan layin da zan gane abin da ban fahimce shi ba ai baka ga komai ba tukunna muddin ina nan ban gushe ba ka dinga ganin su daki daki <laughs> wato yarinya na fuskanci in na dawo da yamma nan dubu da zai shaka ne Allah alaji na zai kaɗan ne dubu da ne a dubu ɗari riba ina kai ɗari jira ni ina zuwa Allah dai isa dai wannan yaron ba shi ya shuka mata wannan abin tsiyar ta zare tsaba ba dan zai aikata ke ce mahaifiyarsa? me yake damunka? ciwon ciki ciwon ciki yau cikin shi ne ya fara mace tun shekarun jiya ce min yana ciwon ciki to na ga abin nashi ya ƙi sauƙi shine na kawo shi asibiti ya mai kuwa a'a ya ce da yana jin amai amma kuma bai yi ba duk da mu gama tabbatarwa ba ina tana appendix ne da shi subhanallah yanzu likita ya za a yi kenan ba wani abin daga hankali ba ne. aiki zamani to kenan in dandan wannan ne in dai har zai samu lafiya ban da wannan matsala mama ki kuri zan samu lafiya yawwa to kin ji shi da kansa ce zai samu lafiya ko abin da yake so da kowa yanzu za mu ba ku gado a nan zuwa gobe za mu yi wani testing na sonography sannan mu tabbatar da abin da ke damun shi me sunanka Ahmad Ahmad? Gaskiya ne, yawa Ahmad. Allah ba da lafiya. Gaji? ka yi haƙuri ɗana ka yafe ni da tun lokacin da ka ce min cikin kai mai ciwo ba na kawo ka asibiti da ba a kwantar da kai ba mama ki haƙuri in na kira kuka ni ma zai yi yanzu ba inda yake mai ciwo ka tabbatar ki daina kuka zuma da Ahmad Mahmud a ƙasa. Mu je in gan Sai da zuwa. Waye ya kawo yaron asibiti? Ni ce likita. Me ke damunsa? Sawa yana fama da ciwon ciki ne, sannan kuma yana ji kamar zai amai, amma ba baya zuwa. To dan dan duba shi kaɗan sai ji na cewa kamar appendix ne ke damun shi. Ok. Um, ba za mu samu damar yi masa aiki yau ba. Domin kasan muna da operation guda biyu a gaban mu Kuma gaskiya ba zan iya hada aiki uku ne lokaci ɗaya ba. abin da zai faru shine kawai ina ganin a bari sai gobe a yi masa aikin ok sa amma sa ina tunanin cewa ba mu da wani operation da za mu yi a yau wanda za mu yi kuma shi ne ma na fitsara ne kuma shi ma ka ce sai jibi kaga kenan ba mu da aiki da yau dr salmanu isa tunda na ce maka sai gobe sai gobe za a yi masa aiki ina fata ka fahimce ni na fahimta amma neman taimako dai mana ranka yare da za mu taimaka mai a yau da zai yi sai gobe za a yi masa ina ganin sa da damar cewa za mu yi yin aikin nan yau ina ma magana na ga ka fito da sauri dr salman wannan ya zama na farko na ƙarshe za ka sake sa bakin ka ina magana kana magana zaman ka nake ko kuma zama na kake sa ba wai na sa baki bane na ɗauka baka san da abun bane shi sa tana maka amma ba wai na yi don wata manufa bane na san muna da damar yi amma ra'ayin kaina ne sai yaron nan ya kai gobe kan na mishi aiki salman wai ne kuka dau aikin asibiti ka ɗauki aikin asibiti aiki ne kawai to bari gaya maka bayan ceton rayuka da ake yi a asibiti asibiti wajen business ne wajen making money ne abin da nake so ka gane idan babu kuɗi babu asibiti idan babu asibiti kuma babu lafiya idan ba mu karbi kuɗi a gurin bayan Allah nan ba ta ina kake tunanin za mu biya albashin da muke baka duk wata motar da kake shiga a ina ka same ta a ina kake tunanin muke samun kuɗin da muke biyan to daga ƙarshe na ga kai ne tausayi ne ka je ka samu matan nan ka ce ta dinga tarerayar lafiyar ɗanta idan har ba za ta tareri lafiyar ɗanta ba wallahi ni kuma ba zan yi sakaci wajen ɓaci kuɗin hannunta ba wannan kuma ya zama na farko na ƙarshe ina fatan ka fahimta kuma ina fatan ke makin kin fahimta yes sir wannan ya zama na ƙarshe kar yi da ina magana ka saki samun ƙarshe kin kyauta da kika fara zuwa ne. Da kin je gidanku kuka faɗi duk wannan abubuwan ne da kika gaya ai da abu ba zai kyau ba. Sam sam bai kyauta ba. da miki adalci ba. da miki abin da ya kamata ba. Wai mutanen da suka ɗauki abin aure me suka yi da aure. Aure a addinance ma shi ne farabar ɗan adam. A zamantakewa shi ne mene da ɗan adam ya fanka. To, kuma amma a wannan zamanin abin ba haka yake ba. Sun yi da aure kamar a cire riga matuƙar ba a gyara wannan matsalar ba. gaskiya ana cikin hatsari. Kawai mutane yaushe za su gyara zamantakewarsu. Kawai mutanen da suke wasa da aure yaushe ne za su inganta rayuwarsu. Tuh! da yake duk labarin nan da kika bani kina gaskiya to amma ke ma ba za ki rasa ɗan kurakuran da kike da shi ba wasu irin kurakuran nomi duk da ba za ki gane abin da nake nufi na faɗa miki da fatar baki fatar da hankalinki ina so in ba ki labarin wasu ma'aurata guda uku que irinki da zuciyarki da kai wata cikin matan na guda biyu tana da wasu mafarki sosai tana son tana da to kisu ba kan fa ki dauka wani irin kishi ne wai haka haka ke kanki da ki taba ganin irin wannan kishin ba wanda ba ta san abin da zai taba mijinta ya taba ta ta yadda da shi ɗari bisa ɗari komai da kika sani ba ta taba tunanin ko zai ci amana ta ko zai cuce da ita nan kuma haka to saboda wannan tsananin kishin nata har ta so ta rabu da mijinta Na shi ne. List na abubuwan da ake bukatar in za a yi masa aiki Duk abubuwan da ba amfani da shi ba za a dawo miki da shi. Don Allah ba za ki dan iya siyo mana ba, saboda kin ga shi kaɗai ne ni nake jiran shi. A doka asibiti nan ba a yadda kuɗin kowa ya shiga hannun ma'aikaci ba, don haka ki haƙuri ki sayar kanki. Shi kenan ba matsala, ai na ki sayarwa. ok akwai wani pharmacy a cikin asibitin nan idan kika fita daga nan daman ki za ki gan shi na manta nan da hawa ɗaya za shiga da shi ɗakin tiyata amma kar ki ba shi abinci saboda idan ya ci abinci aikin da zai yi to shi kenan Mama ina jin yunwa. Yauwa, ka ji dai abin da Nas ta faɗa. Ta ce kada ka ci abinci sai an maka aikin, ka ji? Kai haƙuri, ka ji? Ba za a daɗe ba za a yi maka aikin. Na san ka kai jarumi ne, za ka jira ka ji? Don Allah kai haƙuri. Bara na je na siyo abubuwan da za a yi maka aikin da shi, ka ji? Ka ji abin da na faɗa ma. Kwanta. 接着。 tashi lafiya? Lafiya hmm, Da fatan da baka ci komai ba ko? Ka tabbata? Yawa, da kyau ma bai. Anti? Na? Da na je wa ɗazu na ci biskit amma don Allah ba ki faɗa mama na da zai ci. idan na dawo zan rage miki zari da kawa. kamar da na gaya miki kwantar da hankali eh yana har gida akwai matsala a gurin ki kenan dan jirin san kan yana ne wannan yaron abu da zai wa aiki yanzu shi ya ci biskit to dan ya ci biskit sai ni na riga na sa rai zan aiki ba ruwa na domin ya ci biskit aiki kawai zama shi. amma yalla nan da hawa ɗaya fa za shiga da shi ɗakin tiyata akwai matsala kin ga balaraba ki kwantar da hankali zan yi amfani da yan jitu sai ne kuma yalla dole fa sai an ci da abin shi za ki koya min aiki na ne Um, sweetheart, can I hear? Hey. za mu shiga ɗakin tiyatar nan da amma yin ba ina ganin kamar suna da ɗaukar shiga ake tiyatar ta gaji bai ƙare ba ai daman na gaya maka duk wanda ya min kankara wallahi sai na manna ce ai tun da ka haɗa ni da honorable na ɗau alwashin sai na rama amma yin labai tsawon wata biyu ba yanzu ke ya kamata ce duk wani abu da na ma ya kamata ce ya ka ci. kwantar da hankalinka bayan na gama wannan tiyatar wanda zan shiga gaba zan shiga da kai amma wannan karan ba zan shiga da kai mu za mu shiga Amma don Allah kula da yaran nan sosai ka sa abin da yake daure min kai da kai an ya wannan yaron ba ɗanka ba ne kuwa gaskiya ne ji shi nake kamar ɗana. saboda ina tana yaro na nima lokacin da ya rasu salmanu shugaban masu imanin duniya mu za mu shiga a ƙara gaba kin lura da shi kin ba shi abinci ya ci saboda rashin cin abinci zai iya jawo masa matsala da yi yawan jiki da Mara lafiya. Kin ga kwantar da hankali ki. Ki masa allura zan kuma duba shi anjima Yaran da aka gama wa operation yanzu rayuwarsa na cikin hatsari. Amai yake ta yi. Amai? Amai? Amai yake. gani kuɗi na ne saboda balaraba ta sanar da ni cewar yaron nan ya ci abinci sai na ce mata zan yi amfani da ng2 don masa aikin sai gashi kuma na gaza tun da na fara wannan aiki ban taba samun matsala irin wannan me kace faɗa ne likita kana nufin ka san yaron nan ya ci abinci kafin ka shigo ɗakin nan na sani da biyu. amma abin da nake so ku gane shi dr habib ina so kusan aikin nan namu ne gabaki daya kuma idan asiri na ya tuni gabaki ɗaya kamar asirinmu ne to don haka mu haɗa kai mu rufa wa junanmu asiri wannan maganar duk wanda ya tambaye ku kawai ku gaya mara huhun yaron nan ne ya gaza ya daina numfashi mana mara amma doctor me kake son mu ga duniya yayin da aka san yaran nan ya rasa ransa dakata habib hanya ce ta rage mu kuma dole ku bi ta domin idan ba ku bi ta ba za ku jefa kanku cikin halaka ni ina da daurin gindi kuma asibitin nan na yayana ne idan kuka tona min asiri karatun da kuka yi da lokacin ku da kuka bata wannan asibitin ya tashi a cutar babu kenan don haka ba wani zafi da na baku wanda ya wuce kawai ku ga duniya yaran nan hukunsa ne gaza ya mutu muna mara yau laraba me yasa kika rubuta yaron nan ya ci abinci kafin a shigar da shi ɗakin tiyata saboda ya ci ne kafin ya shiga ɗakin shi yasa na rubuta a cikin karanta bai ci ba amma yalla bai da abin da na faɗa za ki amfani ba da abin da kika sani ba yaron nan ya rasu ne a yayin da muke masa aiki amma yalla bai na faɗa ma ya ci biskit kafin ya shiga kuma ka san a dokar asibiti dokar asibitin banza dokar asibitin wofi da doka ta za ki amfani ba dokar asibiti balaraba wannan asibitin wani ne asibiti alhaji sazari ni kuma ya muke da shi kai kanin alhaji bai idan haka kayansa kayana ne duk abin da na faɗa da shi za a yi amfani doka ta za a bi ba dokar wani asibitin nan ba balaraba na ba na so ki dawo min da hannun abubuwa baya ya kamata ki shiru da bakinki ki abin da na ce ki na ga alama kin fara gajiya ya kamata ki koma gida ki huta kafin na nemi ki ga wannan ki kudin mota balaraba na'am ina so ki fahimci cewa duk abin da nake yi ina yi ne domin in kare martabar wannan asibitin ya kamata ki fahimci abin da nake yi na fahimta za ki iya tafiya tsaya ne in je in kira mai mai taxi.